suna karamin shi haka ana tallabo shi nan tallabo shi nan har ya miƙe ya tafi a jijiyoyin shi ya kama ƙasa yadda ya kamata in manomi shigo cikin gona shi na kallo yana sha'awa kamar ba wani abu ne yake ƙasa yana tarere shi yayi nan yayi nan yayi nan gashi ya kama ƙasa yanzu to haka suke sabon manzo Allah lokacin da manzo Allah suka ayi musulunci wannan yayi za manzo Allah ya gyara mishi wannan kaza Allah ya gyara mishi ya rantsu da iyayen shi ya ci ba rantsuwa da iyaye da Allah yake rantsuwa wannan kaza duk dai jajjara mu Allah yake ya jawo nan ya jawo nan ya jawo nan duka sai ga sabai sun kai ilmin aiki imani ya zauna a cikin zuciyarsu Allah ta'ala ya zama da imani a cikin zuciyarsu matsala shi kai sha'awarsu yake an bin jannan ko sha'awarsu manzo Allah yake ya ba su tarbiyya sai san tarbiyyar sun ta tsaye a cikin zuciyarsu har manzo Allah ya kai sha'awar su bai din sun kama har sai kai matsayin da yake duk mutumin da ya taɓa addini sun san kuskure za su mishi magana amma matsala yake sassauta su yake dan sassauta su haka ne kar ai haka ne to shi ne magana ujiyar sirra mana an siffata manzan Allah shi ne kamar manomin kenan sabai kuma su ne wani tsoro ɗin Allah ta'ala ya ce ya tattare su ne li yaghiza bihim al-kuffar domin ya fusatar da kafirai da su shin annan aka ce Imam Malik ya istinbad anan duk wanda yake jin sabon manzila suna ba shi haushi to kafiri ne shi dan ba a tattare su ba kowa haushi ba sai kafiri akan ya fi haushin su akan waɗannan suhun da Allah ya ambata suna tsanta kafirai suna tunan su suna da yawan ibada suna da ikhlasi kana kanta ta alamar ibada to a sama ka zafin su to kafirin iya wannan siffa ta su sai daga zafin su isa malika man gazahu ashabu rasulullah faqad kafara duk wanda samu manzon Allah suka fasaka da suna ba sha'awi bai san su kafiri ne shi dan an tattale su ne da su ba kafare haushi to kai yanzu suna kana kana kana jin haushin su kaga kafiri kai